Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar. Sai VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa daga da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Litinin tara ga watan Oktoba kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaba Trump ya buƙaci a cin matsaya tsakaninsu da 'yan jam'iyyar Democrat a kan shirin daka. Gwamnatin Amurka ta dakatar da ba da takardar izinin shigowa na Amurka a ƙasar Turkiyya. musulmi yan kabilar rohingya sun su akalla goma sha biyu ne suka mutu cikin ruwa a lokacin da kwale-kwalensu da ke shaƙe da mutane kife jiya lahadi kanun labaran kenan jam'iyyar pnd tsaraya mai mulki a jamhuriyar niger ta fara wani rangadi a jihohin kasar a wani abin da masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin salon neman goyon baya a zaben kasa da ke gaba Muna kuma da rahoto kan yunkurin faɗakar da al'umma kan ilimin 'ya'ya mata wanda ɗaya daga cikin mahalarta ta bayyana yadda 'yarta ta ci ribar ilimi. yanzu a magana da nake mu ita ce mace ta farko cikin ƙasar Nijar wadda ke tuka shirgi inda sojawan nan suke tare da 'yan boko haram wurin yaƙi tana can tare da su Yusuf haranti kuma zai shigo da shirin ilimi garkuwar Dan adam wanda yau ma zai ɗora inda suka tsaya da abokin wato bakon nasa kan ilimin yaƙi da jahilci a jihar kaduna sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai masu aure assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa muddin za a cimma yarjejeniya tsakaninsa da 'yan jam'iyyar democrat na kyale bakin haure matasa da iyayensu suka shigo da su amurka tun suna yara su ci gaba da zama kasar to tilas ne ya yi garan bawul ga tsarin ba da katin green card kuma ya ɗauki karin ma'aikatan shige da fice su dubu goma da kuma gina katanga kan iyakar amurka da mexico a cikin watan jiya ne trump ya bayyana kawo ƙarshen shirin nan da ya baiwa wasu yara da aka shigo da su amurka damar ci gaba da kasancewa cikin ƙasar wato daka shirin da aka samar lokacin mulkin shugaba barack obama da ya kare yaran nan da aka shigo da su amurka ba ta hanyar da ta dace ba waɗannan bayanai suna kunshe ne a cikin wasikar da mr trump ya aike wa shugabannin majalisun a jiya lahadi cikin wasu manufofin shirin shige da fice na gwamnatin sun hada hadda faɗa hukuncin wasu ayyukan asha da za su hada da baiwa mutum damar shigowa amurka ciki har da zamowa wata ɗan ƙungiya da cin zarafin mata da cin zarafin yara ƙanana tuki cikin maye waɗannan laifuka dai za su kasance cikin abubuwan da mutum zai aikata da zai sa iya mai da shi ƙasarsu daga amurka yau litinin turkiya ta yi kira ga amurka da ta yi kira ga amurka da ta janye dakatar da ba da visa zuwa amurka matakin da ita turkiya ma ta ɗauka a zaman gayya jiya lahadi kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin jakadancin na amurka a jiya lahadi ke cewa sakamakon abubuwan da ke faruwa a kasar ya zame wajibi amurka ta sake duba al'amuran kasar ta turkiya game da tsaron ofishin jakadancin amurka da ma jami'anta da ke aiki a ofishin jakadancin da ke kasar turkiyya sai dai sanarwar ba ta ba da cikakken bayanin abubuwan abin da ya sa take sake nazarin kudurin turkiya na samar da tsaro da kuma tsawon wato tsawon lokacin da zai ɗauka kamin ta ci gaba da ba da visa ba a cikin satin ta shige ne dai turkiya ta tsare metin topuz wani ma'aikacin ofishin jakadancin amurka wanda yake dan asalin kasar ne na turkiya gwamnatin kasar ta tsare wannan dan taliki ne akan zargin yana yawan tattaunawa da waɗanda ta yi zargin cewa suna sahun gaba waɗanda ta bayyana a matsayin 'yan ta'adda da ba su yi nasara ba wajen ganin an kifar da gwamnatin na shugaban recep tayyip erdogan a shekarar ta gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc musulmi 'yan kabilar rohingya su akalla goma sha biyu ne suka mutu cikin ruwa a lokacin da kwale-kwalensu da ke shaƙe da mutane ya kife jiya lahadi da dare a lokacin da suke tserewa daga myanmar don neman mafaka a ƙasar bangladesh kwale-kwalen ya nutse a kogin naf wanda ya raba ƙasar myanmar da bangladesh wani jami'in bakin iyaka na bangladesh ya faɗa kamfanin dillancin labaran faransa cewa gawarwaki sha biyu da sun haɗa da yara goma da wata tsohuwa da kuma wani magidanci ya yi hasashen cewa tun da kwale-kwalen ya kife a kusa da miyama ne watakila wasu daga cikin fasinjojin sun iya yin sun yi ninkaya zuwa bakin gaba jami'ai ba su ba da adadin mutanen da ke cikin kwale-kwalen a lokacin da ya nutse ba amma kuma a yawancin lokuta ana ɗiban mutane fiye da kima cikin irin wannan kwale-kwale daga watan augusta zuwa daga watan Agusta zuwa yanzu fiye da musulmi 'yan kabilar Rohingya su rabin miliyan ɗaya ne suka gudu daga jihar kene na myanmar zuwa bangladesh mazauna yankin catalonia da ke yin adawa da ƙoƙarin gwamnatin yankin na ɓallewa daga ƙasar spain ta yi gangami jiya lahadi a birnin barcelona 'yan sanda suka ce mutane 350 suka halarci wannan gangamin yayin da waɗanda suka shirya shi suka ce mutane har 900 ne suka je an yi wannan maci a cikin lumana kuma ba a samu wani rahoton tashin hankali ba ɗaya daga cikin 'yan zanga-zangar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa sun jima suna yin shiru akan wannan batu a makon jiya 'yan yankin catalonia sun jefa kuri'ar ballewa daga ƙasar spain da gagarumin rinjaye a wannan kuri'ar raba gardamar da gwamnatin spain ta ce haramtacciya ce kashi 90 cikin 100 na mutanen yankin sun amince da yankin ya balle sai dai ƙasa da kashi 50 cikin ɗari na masu jefa kuri'a ne suka fita lokacin zaben na kuri'an neman ra'ayin jama'a sun sha sun sha nuna cewa mafi yawan mutanen yankin catalonia sun fi son su ci gaba da kasancewa cikin ƙasar spain maimakon su balle su kafa ƙasar su labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da taron karawa juna sani da nufin tada tsimin al'umma kan batun ilmantar da 'ya'ya mata. Maryama Shifkau, darekta ce a sashen da ke kula da ilimin 'ya'ya mata a ofishin ministan ilimi ta kuma bayyana yunkurin da ake yi na wayar da kan al'umma. Yau mun shekara goma muna neman matakan da za mu ɗoka. Mu ba yara yara 'yan mata dama su shiga a rubuta su lakwal har yasa gwamnati ya yi nazari ya ga ya kamata a hudu wata doka ta musamman wadda za ta kare yara 'yan mata wanda ke cikin makaranta wannan doka kamar abin da ake cema project an yi nazari a shekaru da suka shuɗe to ba ta wuce ba don saboda malamanmu ba su yarda da wasu matakai ba da aka sa a ciki to shine a yanzu waɗannan matakan shawara da shugabanninmu suka ba mu suka ce mu diba a hudda duka cikin wannan tsarin doka abinda ya saba ma addininmu kuma in aka huda a maido ta wurin malamai su di ba su gani wannan abin da ba su amince da shi ba wasu mata da suka halarci haduwar sun ba da misalai kan muhimmancin ilimin iya mace hadiza ibra ni madan gilla kwalci na yi da taya kenan ni yanzu gidan mu ni dai laka karatu kuma ba a so ba dan ana so ba da karfi ma wata rana ana hana ni ma zuwa nake taya kenan ko ɗaukar lesson zan yi sai na boye dan ka in yi karatu ana ganin kamar karatun kafire ne ko a zamanin mu ma lakwalkin ba kake da kai ranka ba an aka zo gari sa kirkirar kwal da dauki dan sarki da karfi karfi da dan gidan malami ne da limanci kenan mu da diyan mai gari da diyan alƙalai su ne ake duka a rubuta kama a dole ne kwa to kenan haka nan akan ba a sokin dai muka samu muka yi kuma muka ci amfanin ta gaskiya alhamdulillah ya sahi ya gwanda ni mara da niki akwai yarinya ta guda ta ce mani elevator pilot matuƙe jirgi eh matuƙe jirgi ah, eh na ce to in kin gani kina so kina iya karatun ya ce Allah taimake ki ta je Maroc ta shekara biyu America shekara biyu aka kai ta Africa du ta yi shekara guda yanzu a magana da nake mu ita ce mace ta farko cikin kasa nijar wadda ke tuka jirgi inda sojawan nan suke suna tare da 'yan boko haram wurin yaƙi tana can tare da su daga amurka <laughs> ba amurka ya biyo ta matukin jirgi ne kuma mekanisiyan ne ya eh, kuma soja ya zo nan aka ɗarma musu armi. Koda addinin Islama ya yi bayani kan hakki ne mace ta nemi ilimi kamar yadda Malam Ahmad Sheikh Yusuf ya yi bayani. A ɗalibul ilimi kuma tun ala kulli musulun wa musulma neman ilimi farilla ne akan ɗa namiji ya mace har ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ku tahiha birnin sin ku je ku nemo ilimin ci gaba na ƙasa na kimiyya da sana'a babu babuwan laifi a cikin ya mace wato taimakonta ne ma aka yi kuma aka ba ta haƙƙinta kuma aka sa ta tafarki wanda za ta kare kanta da mutunci tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar niger. A Najeriya kuma mata sun bayyana rashin ilimin a matsayin abin da ke hana su cin moriyar demokuraɗiyya bayan kuri'unsu sun yi tasiri a zaɓe. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji yayin wani taron ta da tsimin ƙungiyoyin mata Christina Kusin ta ce lokaci ya yi da za su kwaci 'yancinsu. Yawancin lokaci ba a tuna da mu. Domin me zan ce idan an zo zabe aka ce mu ba su zabe mu da ba mu yi makaranta nan ba na ce za a turo mana taki gida. kamun lokacin damuna ya zo mu ba za mu ga takin ba ana magana kuma cewa in aiki ya zo za tuna da 'ya'yanmu muna iyakan kokari mu da wa'ansu mu da ba mu yi nisa muka yi makaranta ba muna kokari mu ilmantar da 'ya'yanmu ko gobe za su samu su zo su jiyo eh, baya su duba gida bayan mun ba da zaben nan in aka tafi ba za mu ji ma an kira ko mutum ɗaya in an kira mutum ɗaya ma a cikin yaron wani ba lallai sanyi da mu duka ba in aka samu mutum daya. a cikin 'ya'yanmu mu na kasan nan aka kira wata aka ce ga aiki an ba ma danki aiki watakila gobe ita za ta zo ta same mu muna da su woman leader da suke kiran mu kowane lokaci in an fara sa kira woman leader su ne suke zuwa a ba su wani alkawarin bayan muka yi ba ma gani domin ko an yi din ma yana saya a waje ne ba mu san ko ya'yanmu da suke waje suna kamawa ba sa kaiwa gida mu ba mu sani ba ma muna roƙon gwamnati ta tuna da mu a cikin kauyuka muna nan muna fama ba hanya ba ruwa duk kuma in sun zo neman zaben mu maganan hanya da ruwa ana samu ana gya mana a zuciya so in bayan sun zo sun yi haka muka zo muka bada zabe sa a tafiya manta da mu hanyoyin mu suna nan ba kyan gani ta ya zaki wayar wa mata kai cewa kafin lokacin zaben nan za ku kama hannun su waɗannan shugabanni cewa abin da suka yi muku alkawarin nan sai sun cika za mu yi kokari ne mu duba duk bakin wanda zai zo da sunan yana neman zaben mu. mu dai ya gaya mana bayan mun idar da wannan me zai mana ina gan kamun mu ba shi zabe sai ya mana alkawarin ababen da zai mana kuma sai mun sani tabbace cewa muka samu mu dai za mu san wanda za mu sa shi a gaba ya kai mu gun wanda ya ka mana wannan mutum da za mu ba shi zabe domin a samu a yi da mu a kauye domin in ba mu yi haka ba mu suka yi bayan sun gama da mu suna tafiya ba sa zuwa juya baya su dube mu amma mu dai kan muna son kafin mu ba da zabe yanzu sai ka mana alkawarin ababen da za ka yi kuma ka sa hannu domin gobe muka baka zabe mun baya za mu gan hannu ka fitar da takardar na sai mun bi ka inda kake don ka ga abin da da ka riga ka sa hannu za ka yi mana kuma sai ka idar mana da shi to wani lokaci akan baku zannuwa da gishiri da magi da sauransu don ku yi zabe to yan wana mata ni roko zan yi ga yan wana mata lokaci ta riga ta wuce yanzu na maganan gishiri da magi da zani mun fi karfin wannan abin da za a yi in an bamu aiki kafin ka tura kafin ka bani kifi ka san ka koya min inda zan kama kifin ba wai ka bani kifi in ci yanzu gobe kuma ba abun yi ba ka gani idan ka bani na bada zabe na ka rike gishirinka ka rike zaninka idan lokaci ya kai ka taimaka wa ƴaƴanmu suka yi gaba za su kama mana wannan gishirin da ka damu za ka ba mu ci mu kaɗe za ka extendi su ma za su taimaka ma sauran 'yan wasu suke baya bari na rokonku dan allah gwamnati duk wanda zai zo kusa a rike gishiri da magin nan da zanin nan a zo a yi mana ta gaske a nuna mana ba action. Da domin zamanin Christina Kusin a hirarsu da wakilinmu Zainab Babaji sai kuma harkokin siyasa inda jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a jamhuriyar Nijar ta fara shirye-shiryen zagayen jihohin kasar da nufin da magoya bayanta daga barci a wani matakin ƙara jan ɗamara domin tunkarar zaɓukan shekara ta 2021 yayin da 'yan adawa ke cewa talakawa sun dawo daga rakiyar gwamnati mai ci. Wakilinmu Sulaiman Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani. kwamitin kolin jam'iyyar ta pnds tarayya ne ya umarci daukacin rassan jam'iyyar da ke jihohi daban-daban su hamzarta tayar da magoya bayansu daga barci kafin zuwan wata tawagar da aka ɗora wa nauyin zagayen yankunan ƙasar da nufin isar da wasu sakonni dalili kenan da reshen yamai ya gudanar da wani taron gaugawa alhaji sama'ila hatimu shine shugaban reshen pnds tarayya a nan yamai tafiya da za a yi sako zuwa sako lungu zuwa lungu su sakasiyon zuwa su sakasiyon district zuwa district za a je a yi bita a tattauna da militan a kwatanta mutane eh, yadda tahiya ƙasa take ƙare ya yi da 'yan adawa suke nan suna ƙulla sheri dare da rana a wannan tahiya ta wannan gwamnati a wayin mutane kai a gaya musu cewar abubuwan da suka faɗi duka ƙarya ce suna nan suna ƙulle-ƙulle suna tsammani ta fannin wannan ƙulle-ƙulle za su kada iko. Sake samun yardar talakawa a zaben gama gari na shekarar 2021 da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da ake hasashen shiryawa watakila a shekarar 2018 ko 2019 shine abin da jam'iyyar PNDS ke hange. A wani lokacin da 'yan adawa ke cewa farin jinin jam'iyyar mai mulki ya matukar ragu a wurin 'yan Nijar. sai dai shugaban matasa a jihar yamai adamu manzo na jaddadawa kwamitin kolin jam'iyyar cewa duk zaɓe da aka yi a ƙasar nan matasan jam'iyyar pendes tarayya sun kasance a sahun gaba wajen kokowa ta yin yaƙin neman zaɓe don a tattaro ma jam'iyya mafi yawan ƙuri'u a cikin ƙasar kuma matasa za su ci gaba da yin wannan aikin eh, na neman ma jam'iyya magoya baya kuma ta samu ƙuri'u isasshi waɗanda za su fata dama ta ci gaba da mulkin ƙasa. Domin cimma wannan guri shugaban PNDS tarayya na jiha baki ɗaya Karijo mamadu ya ja hankulan ɗaukacin magoya bayan jam'iyyar maza da mata su yi tsayin daka don mamaye birnin Yamai. saboda a cewarsa birnin da ke matsayin hedkwatar mulki ta kasa maza ce da ke da mahimmanci a wurin jam'iyya mai mulki. A ra'ayin Grema Isaka na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa. Inda sun tabbata da ya ta sai su to mu su mitin guda mu gani wannan kowa shaida kasa an kuma sun isa ko a hudo mutanen shi a gani su mitin mi mitin in dai an ga yamewa da ita a nan sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger haka yake har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe 11 da minti 18 na asuba ga yusuf harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwa dan adam can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shi ke morewa kwalkoliyar jama'a ma sauraron mu assalamu alaikum Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro idan har ba ku manta ba, a shirye-shiryenmu da suka gabata, mun juya akalar shirin zuwa jihar Kaduna, inda muke bibiyar tsarin hukumar kula da ilimin manya a jihar. Comrade Shehu Muhammad shine shugaban kungiyar kwadugo reshen jihar Kaduna. Kana kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna. Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turance. A yau ma za mu ɗaura daga inda muka dakata cikin bayanan ire-iren ayyuka da hukumar tasa take gudanarwa. Wajen ganin an gudu tare don a tsira tare tsakanin su da al'ummar jihar Kaduna. Mu nemi ilimi ban ɗorewa, mu nemi ilimi a akwai wanda suke ba su je primary ba su ma sun fara suna primary yanzu ah, suna koyon karatun da yanda sai rubutun da kuma lissafi da su da harfan bature da sauransu su kuma suna nan suna yi ina jin nan da yan ah, makonni ma kalilan ma wayannan za su kammala da kuma su dawo su ci gaba da secondary ɗansu. da su da masu tuka kekena pep duka an haɗa su aka kawo musu wannan program sannan shi kuma na tudun na fashi ma yawanci 'yan kasuwa ne aka same su aka muka zauna da su muka ba su hasken cewa ya kamata yadda zamani yake canzawa za a zo wani lokaci wanda yake hatta kasuwancin ma idan baka da wani shaida na wani ilimi za ta fa baka so kuma suka karɓi wannan abu na su ma sun zo sun shiga muna nan senta ɗin yana nan an kai ga cewa da su da mata da suka abu na ɗin senta sun mafi ƙarfin azuzuwan da muka buɗe. waɗannan azuzuwa sababbi da ka faɗa iri-iri akan biya kuɗi ne a yi rijista kamar inda aka san ana yi kamar za a shiga sakandare. wato abin da yake na ban sha'awa game da wannan program din shine ba wani abu da zaka biya domin kamfana da wannan program din amma ban da halin da aka samu kanmu a ciki hatta fensirin da zaka rubutun da shi da littafin da zaka rubutun da shi gwamnati take badawa kai dai abin da ake bukata shine a ilmantar da al'umma tunanin zaka rijista ko zaka sai littafi ko wannan duk an kawo maka da wannan zo kawai ka samu ilimin su za ka ga zuwa ne kawai ba maganar rajista ba maganar sai littafi ko fensir da sauransu ba maganar za ku biya malami da sauransu duka babu wannan akwai wani bayani da kai a zucan cewa su malaman da suke koyar da ajin manyan nan wato in an yi wani zangon karatu akan cire su a ɗauki sababbi me kake nufi wato ka san shi wannan zango na farko da na gaya maka na koyan karatu da rubutu da kuma lissafi wata shi da yake da shi kamar yanzu a karamar hukumar kaduna north kaga akwai akwai unguwanni da yawa unguwar rimi malali da unguwar shanu da sauransu so azuzuwan nan ba saboda yawan unguwannin da kuma bukatun da ake da shi na azuzuwan ba su kai yawan da za su zagaye unguwannin na kowane lokaci ya zama cewa ana yin su ba so idan aka samu ɗalibai aka yaye dalibai kamar ɗari biyu a nan unguwan a cikin wannan shekaran to ajin idan ba da bukatun da yawa ba sai a ɗauke shi kuma sai ya sace kuma wani unguwa daban so idan ka je wannan unguwan malaman da suke nan ba za su iya koma wannan unguwan ba so dole sai ka sake tantancewa ka sake ɗiban wasu malaman wanda za su iya aikin ka ba su a daman su kuma su gudanar a minimum standard da ake da shi a benchmark na na ƙasa akan malaman ana buƙatan wanda yake da NCE shine wanda yake ya cancanta ya koyar a cikin wayannan wayannan azuzuwa kuma a benchmark ɗin na ƙasa gaba ɗaya ma ya sa albashin su kusan daidai ne da albashin da ake biyan malaman daidai ne albashin da ake biyan ma'aikacin gwamnati domin lokacin da ake biyan karancin albashi na dubu bakwai da ɗari biyar su ma abin da suka samu su dubu bakwai da ɗari biyar haka ake biyan malaman da suke koyarwa a wannan azuwa na yaki da jahilci su ma'aikata ne na wucin gadi su wannan malaman kenan kwarai da gaske ma'aikata ne na wucin gadi domin idan suka gama wannan wata shida in dai ba an sake samun akwai buƙatar a sake ɗiban wayansu mutane a wajen ba su an gama da su kenan za a sake ɗiban wayansu na wani unguwa amma idan ko da za a sake ajin zai zauna a wannan unguwa to bayan wata shida nan domin wasu ɗalibai ne za su sake zuwa sai an sake tantance malaman nan idan waɗanda suka yi sun yi abin da ya kamata shikenan za sun tsallake a da aka musu shi kenan za a basu su ci gaba da koyarwa idan kuma an samu aka haka to za a samu sababbi wanda yake za su ci gaba da koyar da program na adult education shi ilimi da ake baiwa malamai wato wanda suke tuki a wuraren sana'o'in su direbobi da kuma wanda za a ba 'yan kasuwan nan su kuma daga ina ake neman malaman su yawanci malaman da suke kula da wayannan ainihin ma'aikatan wannan hukuma ne da yake ba su da yawan da za su koyar a kowane aji da yake da shi na fellow centers suna an sa su ne sai aka sirka su da malaman fatan dinnan wanda ke wancin suna da NCE so idan ka je yanzu kamar wannan tudu na fada nake gaya maka za ka ga saboda yawan mutanen da suke zuwa wani ajin za ka ga kusan mutum ɗari mata sama mata aure da suke fita suna nuna sha'awar ganin cewa sun yaƙi jahilci da sauransu da ga malaman da ake da bukata su koyar din ma'aikatan ba ta da yawan wannan malaman so dole wayansu suna nan sai kuma ɗibo wayansu daga wajen da za su koyar da part time ɗin su haɗa haɗa hannu da ƙarfi da su so da a samu a ba da wannan ilimin da ya kamata. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu Dauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Comrade Shehu Muhammad, shugaban Kungiyar kwadugo reshen jihar Kaduna, kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci a jihar Kaduna. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Grisham. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa To a gaida harande sai kuma Jummai Ali da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ko masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel. za mu fara ne da ra'ayi ta haɗin gwiwa da muka samu daga wajen hajiya gambo mamman gusau zaria da kuma hajiya talatu ba'ara yardu suka ce don allah ku ba mu dama domin mu yi kira ga 'yan uwanmu matan ƙasar liberia da za su gudanar da zaben shugaban ƙasarsu to 'yan uwanmu matan ƙasar liberia muna roƙonku da ku yi amfani da ƙuri'unku wajen zaben ɗan takara na gari daga ƙarshe muke roƙon mai duka da ya zaɓa muku shugaban da ke da ku a zuciyarsa assalamu alaikum voa hausa ku miƙa min kirana zuwa ga shugabannin ƙungiyar kiristoci ta kan da su daina mai da harkokin siyasa na addini domin an kafa wannan ƙungiya ce da nufin ilmantarwa da wa'azantarwa mabiya addinin kirista kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani wannan ra'ayi ya fito ne daga wajen murtala ibrahim zangon daura sai kuma ra'ayin fatima da aishatu da kuma ibrahim musa wada daga can barikin ladi a jihar plateau suka ce assalamu alaikum voa hausa ta faru ta kare wai an yi wa mai dami ɗaya sata ci gaba da gurfanar da wasu mutane masu alaka da 'yan ƙungiyar boko haram a gaban kotu wallahi hakan ya yi daidai To jimai Ali da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta hanyar imel kafin mu karkare ga ladan da tashin muhimman kanin labarai. ofishin kula da ayyukan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar congo kinshasa da rundunar sojojin ƙasar sun faɗa cikin wata sanarwa cewa 'yan tsagira na uganda sun kai farmaki akan wani sansanin sojan congo kinshasa suka kashe wani sojan kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ɗaya da raunata wasu goma sha biyu kakakin rundunar sojan kwadago mark haguzuki ya ce ya imani wata ƙungiyar kishin islama ta uganda mai suna allied democratic force ko kuma adf a takaice ita ce ta kai wannan harin kuma ita ce ke da alhakin wasu fadace-fadacen da ake gwabzawa a yankin cikin 'yan kwanakin nan shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya lahadi cewa muddin za a cima yarjejeniya tsakanin sa da 'yan jam'iyyar democrat na kyale bakin haure matasa da iyayensu suka shigo da su amurka tun suna yara su ci gaba da zama kasar to tilas ne a yi garan bawul ga tsarin bada katin green card kuma ya ɗauki ƙarin ma'aikatan shige da fice har su dubu goma da kuma gina katanga a kan iyakar amurka da mexico yau litinin turkiyya ta yi kira ga amurka da ta janye dakatar da ba da visa zuwa amurka matakin da ita ma turkiyya ta ɗauka a zaman gayya jiya lahadi kamar yadda sanarwar da ta fito daga ofishin jakadancin na amurka a jiya lahadi ke cewa sakamakon abubuwa da ke faruwa a ƙasar To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabata har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya samun ƙarin bayani kan abin da muke so mu ji ra'ayoyinku a kai kullum a shafinmu na intanet da kuma Facebook. yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da julie gresham da injiniya mu dan crofton alheri ke muku fata alheri sai a dakaci shirin yau da gobe.